الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيق بنكر تم للتاف من شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بن خلف البربهاري za mu tashi a shafi na 43 a daidai gaba ƙarshe ya ce wa'iza samitar rajula ya ƙul ko idan ka ji mutum yana cewa inna nahnu nu'azzimullah mu kan muna girmama Allah idan sami a asarar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya ji an karanto masa hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da suka shafi bayanin sufofin Allah fa'alam annahu jahami ka sani cewar shi ɗan ƙungiyar jahamiya ne saboda akwai salo da suke bi na faɗar kalma wacce take a zahirin ta kyakkyawa ce amma su mummunan nufi suke nufi da ita shine sai mala yake cewa wa huwa yaz'umu wanda yake faɗar haka yana zaton A ko wato na tsallake kenan yuridu an ya rudda asarar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana son ya maida hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne da faɗar wannan kalmar cewar mu muna ganin girman Allah ko mu muna girmama Allah wa yadfa'u bi hadhihi al-kalimati athara rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yana so ya ingije hadisan manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da wannan kalmar da ya faɗa wa huwa yaz'umu wa huwa yad'umu shi yana riya yana zaton annahu yu'azzimu Allah ina girmama Allah wa yunazzihuhu yana tsarkake shi idza sami'a hadisin ru'ya idan ya ji hadisin da ke bayanin ganin muminai ga Allah a ranar alkiyama hadisi ya tabbata cewar bayan Allah muminai za su ga Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama manzo yake cewa za ku ga ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da an samu turereniya ko turmutsu-mutsu ba kamar yadda ake iya ganin wata a ranar da ya cika haskensa garai babu wani wato anin turmutsu musu to saboda haka wannan hadisi da yake nuna za a ga ubangiji za a ga Allah a ranar alkiyama su 'yan jahamiya suna ganin ya zama a siffata Allah da cewa za a gan shi to sai wannan yasa in ka faɗa musu wannan hadisi sai ce mu kam dai muna girmama Allah ba za mu iya gaya masa wannan maganar da aka gaya masa ka kama yana cewa wannan hadisin ban yarda da shi ba da mun ba to shi shine yasa Malam yake cewa idan ka ji mutum yana cewa mu muna girmama Allah yayin da ya ji wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke bayanin sifa daga cikin sufofin Allah da ba a iya fahimtar ta da hasashe ko tunani sai daga nasti na Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani cewar wannan mutum ba jahame ne ƙungiyar jahamiya yake kai ko yake bi wa hadithun nuzul haka na yayin da ya ji hadisin saukar ubangiji saman da tafi kusa da bayi a duk rana ya tabbata a hadisi cewar yanzu rabbuna ila sama'i duniya ubangijinmu yana sauka zuwa ga saman da tafi kusa da duniya da bayi zuwa ga saman da tafi kusa da bayi yana cewa ina mai roƙona in amsa masa ina mai neman gafara ta gafarta masa to cewar ubangiji yana sauka saman da tafi kusa da bayi su da an faɗa haka sai su gabin ya masu gingirin ya ma za a ce yana sauka da aka zace mu kam dai muna ganin girman allah muna girmama shi to ga so suke su rukuje wannan hadisi na manzo da wannan kalma da suka faɗa in ka kalli zahirin kalma sai ka kyakkyawa ce amma an yi mummunan nufi da ita wa gairahu da wani wannan hadisin ma'ana wani hadisin ganin ubangiji da wani hadisin saukar ubangiji afalaisa ya ruddu asara rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi mai faɗar wannan ba hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake mayarwa ba wa idza qala inna nu'azzimu Allah idan ya ce mu muna girmama Allah an ya zula min in ila maudi daga yiwuwar a ce ya bar wani guri ya je wani guri faqad za'ama annahu a'lamu billahi min gairi. yana riya shi ya fi kowa ko ya fi wani sanin Allah ne shi yasa yake ga ba za a gaya wa Allah haka ba shi ne san Allah shi ne san Allah ba zai gaya masa haka to wanda yake wannan fa hazar haula'i yace ire-iren waɗannan duk kai taka tsantsan da su ka guje su ka yi nesa da su fa inna jamhuran nasi kuma haƙiƙa mafi yawa ga magarin mutane minas suƙati daga waɗanda ake jan su 'yan ma a sha kiɗa wa gairihim da wasunsu ala hadal hal akan wannan halin suke da ka ga musu wani abu da ya shafi sufa ta ubangiji ko sai su amfani da hankalinsu na jahilai marasa karatu da marasa fahimta inda tattaka suka sa gaba kawai sai su biyewa irin wancan tunani cewar a lallai kam muka muna ganin girman Allah a ce Allah ya bar wani guri ya tafi wani guri sai ka ce wani mutum to sai wannan tunanin nasu na shirme sai su yi aiki da shi su tun abin da ya tabbata na nasu na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to shine ma ce, in ka gaba sai irin wannan to ka taka tsantsan da su kuma sau tari za ka tar daga maganin mutane akan irin wannan tsari suke wa hadirin nasa minhum kuma ka wato anin tsawata wa mutane daga biya wa irin waɗannan da ka ga mai wannan hana wanda za su zo kusa da shi ko kuma su zo su wato anin na nike shi kai ka bar shi kakka kusance shi kuma kakka bar wasu su je gurinsa domin ceto su daga wato fadawa halaka to saboda haka wannan na sanar da mu cewa eh, dangane da abin da ya shafi wato gama garin mutane ba a daukan wato wani abu na shirya da gare su Allah ma cewa in ta tsaye aksara man fil ardi luka an sabi in dai za ka biye wa mafi yawancin mutane abin da suka tafi a kai shi za ka tafi a kai, to za su batar da kai da kan hanyar Allah saboda majority ba su ne a kan daidai ba in ka kalli wato bayi a duniya arna sun fi yawa idan ka da cikin musulmi masu bin musuluncin sau da kafa su ne kaɗan a musulmin ma yan ta ci barkatai su suka fi yawa to haka abubuwa suke tafiya so da haka to ba a la'akari da yawa a ce ai shi kenan kawai mutuwar yawa kaka ce ka shiga kai ma a mutu da ka halaka ce mala ya ci gaba da cewa wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha kitab idan wani ya tambaye ka wata mas'ala da ke wannan littafi haka yake a namu da ke hannun amma a wata nusukar wani kwafin wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadal babi an gane kitab idan wani ya tambaye ka game da wata mas'ala game da wannan babi na siffofin Allah da sunayensa tunda ashe ake magana an gane ko ko kuma idan wani ya tambaye ka game da wata mas'ala da ke cikin wannan littafi daga farkonsa har ƙarshe duk zai iya ɗauka wa huwa mustarshidun a tambayar da ya maka nufinsa ya samu shirya mai neman shirya ne wa huwa mustarshidun yana mai neman shirya fakallimhu to ka zanta da shi ku yi magana da shi ya fahimci abin da ke ciki ko wannan babin ko duka littafin wa arshidu kuma kai din ka shirya da shi tunda neman shirya yake ka zama masa sanadi na samun shirya din wa idza ja'aka yunaziruka amma in zuwa yayi ja in ja da kai fa hazaru to ka guje shi ka shiga ka kai taka tsantsan da shi fa inna fil munazarati haƙiƙa a cikin ja'inja wal mira da jayayya wal jidal da musu ka so kuma duka ce abu ɗaya ne haka malamai suka ce wal mughalaba da san cin nasara kan abokin karawarka ta salon tattaunawa wal khusuma da mai tashin tashina والغضب da nuna fushi to in ya zamanto mutum akan wannan salo ya zo maka wa qad nuhita an hadha gashi kuma kai duka an hana ka waɗannan abubuwa jiddan hani ma mai ƙarfi kuwa amma a wata nusukar wa qad nuhita an jami'i hadha an gane ko alhali kai an hana ka game da waɗannan abubuwan baki ɗayansu to sai aka sa yi jani jami'an ko a amma a wata nusfar wa huwa yuzilu min tariqil haqq ita jayayya a halayyarta a ɗabi'arta tana gusar da mutum ne daga kan hanyar gaskiya an gane ko in kuma ka ɗauka yukhrija ne da jayayya da musu suna fitar da mai yin su daga hanyar gaskiya malam ya ci gaba cewa walam ya buluguna mu saƙo bai iso mana ba an ahadin min fuka ha'ina daga ɗaya daga cikin masu fahimtar addinin nan namu na musulunci wa ulama ina da malamanmu akan wannan turba ta musulunci to ba mu samu wani bayani da ya iso mana ba annahu nazara cewar ga wani wanda ya ja in ja cikinsu au jadala ko wanda ya musu da jayayya au khasama ko kuma ya wato husuma da wani akan addini ba ɗabi'ar magabatanmu na ƙwarai ba ce saboda haka a tsarin addinin musulunci jayayya ta kasu gida biyu idan jayayya ta ka tabbatar da gaskiya ce kuma ya zamanto yinta shine ya fi zama maslaha akan abin da yake mai rikitarwa kai kuma kana da bayanin bayaninsa cikakke da za a fahimce shi to ya halatta da billati hiya ahsan amma in ya zamanto cewa abinda da za ka yi jayayya a kansa ba wani abu ne wanda yake da rikitarwa kuma yin jayayyar babu wata maslaha ga addini ko ga al'umma da za a jayayya a cikin sai ma a sa wasu cikin kokonto da rudu to barin ta shine ita ce shine shirya shine daidai ba daidai bane mutum ya kutsa ciki ah, annabi ibrahim ya ja da al'ummarsa don fayyace gaskiya ko Allah yana faɗa cewar ya baiwa annabi ibrahim hujjoji eh, hujjatu na Atena ha ibrahim ala hujjoji ne da gare mu dalilai ƙwarara muka baiwa wa mu annabi ibrahim dan ya rinjayi jama'a to irin wannan ne bai saba da shari'a amma jayayyar da za ta zama to an sa mutane cikin rudani da rashin sanin inda aka sa gaba ko kuma za ka zo a yi ma ehu kai da kake da gaskiya saboda wato yawaitar jahilai da dandazansu a gurin to bai kamata kai bai halatta ba ta yi sa kansu cikin wani sau da haka magabatanmu ba a samu suna irin wani so da haka mu kuma tunda su muke kwaikwayo a kan tarbar su muke bai kamace mu mai abin da ba su yi an fahimta ko sannan ya ci gaba da cewa ƙalal hassanul hakim hassanul basari mai ɗimbin hikiman nan ya ce layu mari ba mai yin jayayya wala yudari ba mai biya wa waninsa a kan barna da ɓata irin yadda yake cewa wani kaje gari kasar da kowa da jela kai ma cire kasa ka biya musu ko daidai ko ba daidai ba tutu ba mai irin wannan ƙala alhassan alhakim layu mari wa layu dari ko hikmatu huyen shuru ha in ƙobi dat hamidallah wa in ruddat hamidallah A nan, ƙalal Hassan, hasan ya ce ba haɗa suke ba magana hasan ya ce me ya ce alhakimu ba wanda ya san inda ya dace ya aje magana ba wanda yake da hikima cikin al'amuransa sanin ya kamata da aiki da ya kamata layu mari baya jayayya wa layu dari baya biye wa kowa akan abin da yake sai wanda yake kan yake an fahimta ko shi mai hikima hikimatuhu yanshuruha za su ga yana yada hikimar da yake da ita ina tallata ta in qubilat hamidallah in an karɓa ya gode wa Allah ya yi nasara wa in ruddat hamidallah in ma an mayan masa da abin da ya kawo na hikimar ya gode wa Allah da dai bai faɗa abin da bai kamata ba ya gode wa Allah da ya gama isar da saƙon abin da ke kansa shi da ya kubuta an fahimta ko karɓar shari'a kuma da kuma hikimar a cikin zuci da aiki da ita ba nasa ba ne in Allah bai nufi bawa da ita ba da iya waje rajulun ila hasani fa qala kuma wani mutum ya zo gurin hasan albasari sai ce da shi unadaruka fitin zan jayayya da kai a addini zo mi muqabala da kai akan addini fa qala hasanu sai hassan albasari ya ce ana arabtu dini ni nan da kake gani na na san addini na ba jahilin addini na bane ne fa in dalla dinuka kai in addinin ka ya bace maka ba ka san shi ba ka jahilce shi fa zahab fatluhu ka tafi ka nemi addini amma ni banda lokacin da zan tsaya na san addini na bata lokaci na da kai in ka ja ana zo mai ja in ja to wanda ya rasa addinin ne yake neman a yi ja in ja ko ya ci nasara akan barnarsa da wanda yake da addini isa ma kokonto ko ya kawo fitina to ni ban da wannan lokacin za mu yi wannan da kai ka kenan abin da aka samu daga mawatanmu? Kauce wa ja in ja ba tankarata da neman a yi ta ba وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته kuma wata rana manzan Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi ya ji wasu jama'a a bakin kofar ɗakinsa ya ƙulu a ɗayansu yana cewa alam ya ƙulillahu kaza ashe ba Allah ya ce kaza ba wa ya ƙulu al'akar ɗayan kuma yana cewa alam ya ƙulillahu kaza to kuma ba Allah ya ce kaza ba ana ƴan gwaran aya da aya fa kharaja muqdaban sai manzo ya fuso cikin fushi a matsayin an fusata shi fa qala sai ce abi hadha umirtu da wannan aka umarce ku a musulunci wannan jawo aya wannan kuma ya ce cewa Allah ya ce kaza za a gwara aya da aya wannan shine abin da aka umarce ku da shi an bi hadha bu'istu ilaikum ko ko da wannan aka aiko ni wajen ku ni na koya muku wannan an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd a waye gada ya ce kuna gara alqur'ani littafin Allah sashinsa da sashi ni na koya muku wannan ni na zo muku da wannan magana ta gaskiya manzo bai zo da wannan ba bai koya musu wannan ba ba umarce su da yin haka ba ha anil jidal da haka sai manzon Allah ya hana jayayya da musu saboda haka Wani hadisi da mala ya kawo mana imam ahmad ya rawace shi Shi shine hadisi mai lamba ta 6845 kuma malam shu'aib al cikin malaman hadisi yake ambata cewar hadisi ne kyakkyawa mana jerin mazajensu yana da kyau saboda haka manzo ya hana ja'iya bai cikin korwa addinin wa kana ibn umar ya karahul munazara haka na sahabin annabi abdullahi dan umar yana da kyamar jayayya da musu wa malik ibn anas malik dan anas ma haka yake shi yasa da wani yazo ya tambaye shi menene daidaito da Allah yace Allah ar-rahmanu ala al-arshi tawa yace daidaito sanannen abu ne yaya daidaiton Allah yake mu a matsayin na bai ba mu sani tambaya ta a kai shi ke gane addinin musulunci suna kai dai wannan alamun kai na nuna fata nan mutum ne kai ku fita da wannan kai sake zuwa wajen karatu amma da yana son jan jaɗin sai za a ta tai amma bai so saboda ba kofa bace da take bullewa ko ba hanya bace mai kaiwa ga gaci wa man duna, wa man fauqahu da wanda suke sama da Anas eh, Malik bin Anas su ma ba sa son jayayya wa man hu da na ƙasa da shi ma da suka biyo bayansa ila na haza har zuwa yau da muke ciki malamai na kwarai na sunna ba sa son suna kyamar ja'in ja da musu akan addini wa lahi akbar min qaulil halki. maganar Allah ko ita ce mafificiya fiye da maganar bayi tunda ubangiji su wata ala da aiko manzo ya aiko shi da cewar ba a san jayayya da gwara aya da aya to so da haka wannan zance na Allah ne domin shi manzo bai faɗar wata magana sai wahayi aiki da wannan shine daidai qala tabaraka wa ta'ala Allah ya yace wama yujadilu fi ayatin lahi illallazi na kafaru babu masu ja'in ja game da ayoyin Allah sai wanda suka kafarta kafirai su suke ja'in ja akan zancen Allah subhanahu wata'ala ake gwara aya da aya amma musulmin kwarai baya haka bawan Allah na gari ba ɗabi'arsa bace wannan wasa'ala rajulun umara kuma wani mutum ya tambayi umar shine subayz dan isl ya tambaye sayyidina umar faqala sai ya ce man na shi shiqatu na shi ba me ake nufi da an na shi shiqatu na shi ba cikin suratu wan shi garqa na shi ba Allah ya rantsuwa da mala'iku masu ciskiran mumini da ƙarfi zuwa wuta su ne wannan zai'atin harka daga jin gark ɗin kai ma ka san yawwa wannan shiƙati na shiƙa kuma ya rantsuwa da mala'iku masu zare da sun ce ran mumini cikin sauƙi zuwa aljanna ta sai zo ke tambayar wannan me wannan shiɗa na shiɗa take nufi faƙala laukunta kunta mahluqan la ƙaka. sai umar ya ce da shi da na ganka da aski a ka, alama daga alamomin hawarijawa to da na sare maka wuya wannan tambayar da mu. domin su ne suke bin kwakwafin ayon alkurani su tambaye ka ba don neman shirya ba sai don kure da kuma neman fitina وقال النبي صلى الله عليه وسلم wannan salo da Umar ya dauka na cewar da ya gashi da aski da ya sare masa wuya zai sare masa wuya ne aiki da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake magana cewar za a samu wasu mutane jawa, ma'ana waɗanda suke ficewa daga addinin musulunci kamar salon yadda kibiya take ficewa daga jikin baka za ku ga abubuwan su haka rimi-rimi kamar gaske amma ba Allah tare da su to a wannan bayani na manzo yake cewa in an ci karo da irin su a kashe su irin kisan adawa a yi musu karkab to shi ne umar yake cewa da na ganka da askin kai wata alama da suka ɗaukar wa kansu su da jawa suke yin kwalkwal cito da na sare maka wuya da na hutar da musulmi daga matsalaka ko nan da aka yi yan tsina haka suke so su ma aski ne da su ba sa kwaskwas saboda kwaskwas sun ce Allah ta tsine ana Allah ta tsine marwa mai ta tsine ya tsine maɓalli Allah ta tsine haka ba ka suna ce ka sa riga da balle Allah ya tsina ka ga rigunan su duk wuya a kirji kamar babi a waje agogo Allah ta ne ba a sa agogo to daga cikin alamomin su za ga suna aski a lokacin a aski yi wahalari lokacin da tsini walkwal suke su wadda mutum aski zai arka shakka su ko kai ma in dai ba kwaran sani aka maka an sani da ka sa gaba eh? wani eh kuma kuma da din kafin ta tsina galibin har yanzu ma za ka tar da tsofaffin mu ba sa zama da gashi haka galibi suna da yawan yin aski to shi sa malamai suke magana cewa shi kwalkwal a addinance a aikin hajji ne aka ce abu ne wanda yake mafifici fiye da sai sai amma in bayan aikin hajji to a shari'ance ko dai ka bar gashin kanka karɗa gyara shi ko kuma ka aske ba laifi ba ne kamar da manzo ya ga wani yaro an masa wani aske wani bangare gashin kansa a aske wani gurin kuma ba a aske ya ce ko dai a aske duka ko a bashi duka sai malamai suka ce tutar dalilin wannan hadisi ina nan akwai halaccin bari a gyara ko kuma a aske din akwai halacci amma ba shi ne abin da ya fi ba askewar ka gyara din ka sai saye din in ya so ka bashi daidai misali ɗan kaɗan wanda ba zai dame ka ba kuma kana wanke kanka a kanka fiye da a ce sai kai askin ka zama kana da alama ta alamomin wasu wanda suke maɓannata a ban ƙasa قال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce almu'minu la yumari mu'mini baya jayayya wala ashfa'u li mumari kuma ni ma ba zan yi ceto ga mai jayayya ba yawmal qiyamati a ranar alqiyama fada ulmira dan haka ku bar jayayya li qillati khairi saboda karancin alkhairin to wannan hadisin mu ga an sauka kasa mai ta'aliki da karin bayani ya ambata cewa imam ne fil kabir ya rawace shi mana shi ya da shi cikin eh, alkabir nasa kuma malam albani ke cewa hadisi ne wanda yake kagage ba hadisi manzo bane sallallahu alaihi wasallam da aka sai mu wadatu da abin da manzo ya ji sahabbansa suna wani yana jawo aya wani na ja aya sai zo ce da su littafin Allah ake wa irin wannan salo da wannan aka umarce ku da wannan aka aiko ni zuwa gurin ku kaga wannan ya sami dalili ko ga kuma aya kuma akwai wasu hadisan ma daban-daban da manzo yake cewa duk wanda ya lamunce masa da barin jayayya shi kuma ya lamunce masa samun gida a tsakiyar gidan aljanna su da akwai dalilai da dama da suka hana jayayya su kaɗai sun yin mai dalili ko ba wannan hadisin ƙazanke wanda yake tabbatar maka duk bunƙasar malami da ficensa a addini sai ka tarar da shi da kurakurai da kana mu'amala da mutum mai iya yin daidai da kuskure kaga kokarinsa na ya fayyace gaskiya ya zo da daidai ya kuma zo da hadisin da shi ma bai san kirkirare ba ko ashe aka ce saboda yana magana wani lokaci na ka kirkirar kirkirarru wanda ba ya yi haka da gangan ba za a yi watsi da alkhairin da ya da shi to da an yi asara da ba a samu malamin da za a rike ba to da ka duk ma malamin za ka sa a gaba ka rike kuna tafiya tare da shi a kokarsa ne nuna maka daidai to ka sa a ranka wata zai iya yin kuskure kuma kada kuskuren sai hana kan mori da dimbin alkhairin da kake karuwa da shi daga wajen in kai haka sai ka rasa wanda za ka ɗauka karatu a gurin su da kana mu'amala da masu daidai da kuskure ba ɓangaren mala'iku aka yi mu ba yawa to wannan ne abin da mala ya kare mu da shi a karatun mu abin da muka daidai Allah ya ba mu ladan wanda aka ci karo da kuskure ko tuba harshe Allah ya na alaikum na shafi na sha bakwai da ya ce wa ya hillo italus sultani ko? to na gaban sakirin wa ya hillo italu khawariji iza arabu lil musulmi na fi amfusihim wa amwalihim wa ahlihim ya ce ya halatta a yaƙi hawarijawa wanda suka fice daga tsarin turbar musulunci ta ƙwarai iza arado lil muslimina idan suka bujiro wa musulmai a kan kansu ma'ana suna nema su kashe ka kai da kake kan daidan wa amwalihim suna so su bi ta kan dukiyarka su lalata su ci suna ganin wasu ganima ma suka samu kane ma za a ɗebi kuɗin kaci ci ganima wa ahalihim suna so su farma iyalanku ce ai batattun yaƙi suka samu sun mai da mata kamar bayi laisa lahu idza fara ƙuhu an ya tsurubahu amma ba daidai ba ne ga musulmi idan su kawari suka rabu da kai suka juya suka kudu ka ce sai ka je neman su don kare musu karfi ka karar da su tunda sun yi saranda sun gudu sun ji tsoro ƙyale su wala yujhiza ala jarihihim ba a cewa a ƙarasa kashe wanda ya ji ciwon cikinsa ce karasa shi ba a haka da so ake a ciyo shi dawo daidai ba so ake mutu akan wannan barnar ba wala ya huza ko bai ahu kada musulmi ya ce zai ɗauki abin da suka gudu suka bari a matsayin ya ci ganima ba ganima ba ce ko kuma ya ce zai je cin musu ba yaƙi ba komai ya tsira su ya karɓe kayansu kada mutum ya haka wala ya tula asiran kada ko mutum ya kashe wanda aka kama cikin ribatattunsu wasu sun gudu wasu an wato an raunta su wasu an kama su to ba za a ce waɗanda aka kama a kakkashe su ba a haka ta kokari za a gamsar da su daidai a saukar da su da barnar da suke don a samu wato ci gaba a addini a kuma samu damar ciwo mabannata wala ya ba'a mudbirahu kada musulmi ya bi wanda ya ya baya daga cikin su ruga a guje ce sai ya kare makarfi ya kashe shi ko ya illata shi wa alam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka da rahama annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah a tsarin addinin mu na musulunci babu biyayya ga wani mutum a abin da yake saban Allah ne azza wa jalla mai girma da buwaya wa man kana min ahli al-islam fala tashhad lahu bi amali khairin wala sharrin wanda ya kasance daga cikin musulmai to kada kai masa shaida da samun aljanna bi amalin saboda yayi wani aiki khairin na alkhairi wala shar ka kuma kai masa shaida ta wuta ka gane a saboda ya aikata wani aiki na shari kasa mutane ka ce wani dan aljanna wani dan wuta ne sakamakon aikin da suke ba naka ba ne saboda baka san me ke tsakaninsu da ubangiji ba shine ce fa innaka la tadri bima yuqtamu dan baka san da me za a cika mutum rayuwarsa ba zai cika da kalmar shahada ko zai cika da kiran yesu ko waninsa narju lahu amma za ka iya cewa muna yawa na fatan alkhairi daga abin da muka gani daga gare shi na kirki wani na kafu alai muna yawa na tsoron al'amar rayuwa saboda yadda muka gani na ka tobara da kwakiyariya wala ta ma ya subiqu lahu inda baka san me zai gabata zai rigaya ga wannan bawa ba a lokacin mutuwa shin zai gabatu zuwa ga aikin kirki cika da shi ne ko ku aikin banza zai cika da shi gashi kuma na tashin bawa akan abin da ya mutu yana yi ilallahi minan nadam wala eh, tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut ila Allah ba ka san abin da zai gabata na da na sani ba a lokacin mutuwa yayin da zai tunkari ubangiji wama ahdatha Allah fi zalika alwaqti idha mata ala islam ko ba ka san me Allah wato zai fara ba a daidai wannan lokaci idan ya zamanto ya mutu akan musulunci tarju lahu rahmatullah kai dai ka rika masa fatan samun jin kan ubangiji wa takhafu alaihi dhunuba ka jiya masa tsoron zunubansa kuma kasta kai shi subaru wa ma min dhanbin illa walil abdi minhu tauba ba wani zunubi face ba ina damar tuba ga Allah a gaba da shi in ya tuba ya karɓi tubansa fallah alhamdu bai tuba ba ko bai karɓi tubansa ba in ya tuba kai ba ka san wannan ba saboda bai gaya maka waɗanda ya karɓi tubansa da wanda bai karba ba shi ne abin da alaikum salam wannan tambaya ta yanar gizo an jima muna ana karantar da mutum muna kanana ne na islamiya har zuwa yanzu yaran ta ana karantar da kuma wannan karatu na cewa in mutum ya mutu akwai tambayoyin da za a masa a kabari na marar buka wa ma jibuka wa ma nabibuka da tambayoyi makamanci hmm. irin wannan tambayoyin da za a yi mutum a kabari mana tambaya na shi wannan littafi ne ya zo da shi ne ko kuma magana ne na malamai hadisi ne hadisi ne na manzo ike magana cewar idan Allah ya karɓi rambawa idan mumini ne bayan an binne shi mala'iku masu tambaya za su zo masa su tambaye shi waye ubangijinka annabi ya ce mumini nan take zace da su Allah ne ubangiji na me addinin ka zai gaya masu cewar musulunci ne addinin waye manzon ka annabin ka mu al'ummarsa yace za musulman cikin mu mumini zai ce annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ne annabi to sai ce kwanta kai bacci san ranka kafin Allah ya tashi kiyamarsa a wani lokacin za su yi masa albishir da abubuwan alkhairi za a yi masa kofa da za ta kawo masa wato ni'ima da ƙanshi na gidan aljanna za a yalwata kabarinsa za a haska ƙabarinsa. za a siffata masa kyawawan ayyukansa a siffar nagartaccen mutum kyakkyawa har ya kasa hakuri tambaye shi kai ko wani irin kyakkyawan mutum sai sai ai ne kyakkyawan aikin ka da ayyukan to waɗannan abubuwan za a rika bujiro masa da gurin zamansa a aljanna duk safiya da yamma cewa ga gurin kan Allah ta shi masa a gidan aljanna dan a faranta masa rai ko da rika kwararo masa ni'ima ta aljanna ya rika so mun tabi kafin Allah ya tashi kiyama to wannan hadisin ya faɗi wannan amma kafiri ko munafiki annabi ya ce zai ce ha ha la adri a hausance jaka ce wayo wayo ban sani ba ko ya fi kowa ko ya haddace wai zama talabtu ba zai iya ba da amsa ka tabbata ka akan bin Allah da tsarin manzon Allah shi yake baka dama ka iya amsa tambaya kaucewa haka shi yake sa ka kasa amsa karewa ma aka gaya maka tambayoyin da amsa su wace jarraba ce ake faɗar tambayarta da amsa ta tun ba a zauna ba a saboda an san ba za ka iya amsa ba sai kana kan abu kamar abu da ya faru jiya a kusan titin na wajen mu haka hmm. wani ne zo da bauta sai kada kaza haka to kazan nan an batta ba za ta rayu ba sai aka ce a kawo ka da aka yanka kazan nan sai wasu suke ganin cewa ai ba za ta ba ganin in an batta ba ta rayu ba kuma da wani matsala kan wasu kuma suka ce ai za su mashin ne ke tuni ban san wani masa ba kan ko an bar abin da aka kaɗe da in ba za ta rayu ba yanka ba na ciwo ba. Eh. maganganu ne guda biyu cewar ayat take maganar wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitu cikin dabbobin da aka haramta dabbar da yar uwarta ta soka mata ƙaho da wacce ta faɗo da kan wani dutse misali da dabbar da namun daji sun kai mata tsura sun kwakwashe wani gurin ta gudu da kyar amma ba wani sashi na ta an cire an tafi da shi ka gane ire-iren waɗannan dabbobin ko kamar wanda ka ce an kaɗe to Allah yake maganar waɗannan suna daga cikin dabbobin abu ko kuma abubuwan da aka haramta ce sai a ƙarshen ƙarewa ayan sai Allah ya ce illa ma zakaitu sai dai wanda kuka yanka sai suka ce daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafo da za ka zo ka tarar da ita da ragowar rai bata mutu ba ka yanka ba ta cikin wacce aka hana ka ce shi ne abin da ake nufi da illa ma zakaitu tunda ana cikin magana su ne sai aka kawo wannan illa ma zakaita wasu suka ce a ana ga mana waɗanda duk da aka lissafo ba za su ciwo ba haramun sai dai dabbar da aka yanka halin alin take aka yanka ta <laughs> wajen a fahimci ayin shin zancen saba ike da juna ko ku a'a raba ike da juna hana ne aka samu sabanin fahimtar malamai shi ne sa ka ji wannan maganganu yasa suka ce aka tar da ita da rai aka yanka jini ya kwarara sakamakon yankawar da suka ce a ayatun da dai ta samu kanta a cikin wannan illar da ba za ta rayu ba ko an batta ko bata cikin da aka yanka salon alamta su ba za a ci ba to ka ji a dalilin sabat ta yawa eh dama ya za ka tuno wanda ya ce ba a saban take ba zai kama ka wasu maganganun eh in aka yanka jinin ta ya kwarara an yanka ba a kai ba ta kai ga mutuwar ba to za ka ce ka same ta da ka yanka to babu laifi ba zan ma kan b'a bata ta mutu ba ala akwai wani hadisi da masu maganin gargajiya suke yawo da shi ni wallahi ban sani ba ko ne ko ne ko ne ko wani da aka dai suna cewa ai na Allah sallallahu ya ce mutum ya kula da abu uku abu guda uku eh. na farko lafiyar ido na biyu ko lafiyar ciki ne sannan na uku kuma da lafiyar gaban shi eh ba za ku ta eh shine hadisin da gaske ne manzo Allah ne ya faɗa kuma dai kawai lafiya kawai dai tallafin suke don su samu abin da amma shi musulmi ya an umarce shi da wato damuwa da kansa baki daya a dunkule da kuma kauce da abin da zai jefa shi zuwa karaka su a wani abin da suke faɗa in kuma ka ji abin da suke korowa na bayani za ka ji kuma sun yi hannun riga da bayanan manzo su kuma suna raba ne da wannan don su cimma biyan bukatar ta samun kuɗi amma magana dama ka kula da lafiyar ka a dunkule ai musulmi an umarce shi da ya kula da haƙƙin gangar jikinsa wani nafsika alaika haƙƙun gaba ɗayan gangar jikinka annabi ya ce ina da haƙƙi a kanka kakka jefa shi ga inda zaka illata wata gaba taka kakka kuma rere da shi lalace to kaga wannan ba magana ba ce ta iya waɗannan gaban da suke lissafowa kuma a nasarce dai a taɓa ganin a cikin babukan littafan da ake da suna hadisi wani hadisi da ya magana kayyada waɗannan abubuwan guda uku aka ce ka su kula ta musamman daban da sauran gabbai eh. neman kuɗin su ne kawai na ya samu da ne a galibin ma masu neman magungunan hankalin su yana kan waɗannan ai shi ciki da yake wani abu ne a rufe cewa ka kula da lafiyar cikinka abin da zaka ji ko kana zama lokaci ya kama ma kogi ko ya maka danka amma ba za ka iya cewa a cikin kayan cikin ka yi wannan abin ba da haka ya fi zama kamar wani abu a duhu to a ga maganin irin wannan za ka fi ganin girman abu har ka ido kuma yanzu na a ce abin da kake iya gani ba za ka gan shi ba ko ba magana ka ga abin da zai illata ka ka guje ba ko ka ga abin da zai amfane ka ka je gare shi yana daga cikin abin da yake daga hankalin bawa in ya rasa shi ko ya samu matsala sa suke kawo wannan har kuma mazantaka bangaren biyan bukatar sha'awa ɗabi'a ce ta rai ina da karkata ko hira ce ka ɗauko ta wannan za ka ji an maka tsit a kuri ana sauraron abin da kake faɗa saboda ɗabi'ar da Allah ya halitta adam a kan san biyan buƙatar sha'awa su sai girman waɗannan abubuwan a gurin ɗan adam da kuma duk neman kuɗin da ake yi ta harkar magani an fi kashe su a wannan sabgar to ya aka zo ka ce ai manzo ya ce a kula da abu uku to shi ne matsala eh Allah ya jarrabe shi da ababen ƙaunarsa guda biyu zai masa sakayya da gidan aljanna mm. akwai ko da wanda suke dan rayuwa su ga mutum ya kamata to ai shi ne sai a kawo shi a wannan kuma shi wannan cewa man aka jarrabe ka da ka rasa shi za a musanya maka da aljanna kaga kenan maganinsa ba zai aiki ba idan wannan jarrabar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wato tabbata zuciya kan daidai shi yake sa ko da yaushe Allah yake taimakon bawa sai rinka haska mai abubuwa haka yake abin ba har zuciyar ta rinka samun haske wala abu haka kana bayani ka rinka ganewa dai abu ɗaya dai ake nufi da gaskiya dai wannan haka ne tsaye dai kan daidai dai kan Allah da ya samu dace masha Allah mala abu mai sharhi ke <laughs> ta gani <laughs>